Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To Hanifa shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da wasu tambayoyi da damoyi game da matakan soji da Rasha ke daukawa a Ukraine. To amma za a yi bayani dalla-dalla a ganawarsu ta Uzbekistan. Hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta amince da wani kuduri na bukatar rasha ta kawo ƙarshen mamaye tashar nukiliyar zaporizhia da take yi a ƙasar ukraine sannan kungiyar tarayyar turai ta fitar da wani kundin shawara mai shafuka 60 ranar laraba da zai haramta wa kasashen turai sayan kayan da aka yi ta wajen bautar da mutane to madalla kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa tsaffin shugabannin najeriya sun yi ganawar sirri a mina magana ta gaskiya kamar yadda ya yi bayani kaga shi dai tsohon shugaba ne ana iya cewa ya taba ya yadda abu ne don yanzu magana ta gaskiya magana ta allah shi ne muna neman shugaba ne wanda yake kasa tana gaban shi za kuma ku ji cewa gwamna yan rufa'i ya gana da kungiyoyin kasuwanni inda ya ce an kusa murkushe 'yan bindiga masu hana harkokin yau da kullum sannan kuma kamar kowace ranar juma'a muna tafi da shirin manuniya wanda wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran shugaban rasha vladimir putin jiya alhamis ya ce ya fahimci cewa china na da abin da ya kira wasu tambayoyi da damoyi game da matakan soji da rasha ke daukawa a ukraine a daidai lokacin da yake tattaunawa da shugaban china Xi jinping a uzbekistan a hukumance china ta ɗau matsayin ba ruwana amma mai ukraine da rasha ta kwashe watanni bakwai tana yi duk da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen china ke shimfiɗa aka yi. shine kasashe su mutunta kan iyakokin juna. A jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin yayin fara tattaunawar a Samarkand, Putin ya gaya ma shugaba shi cewa muna matukar mutunta matsayin tsaka-tsaki da abokan canawa suka ɗauka game da rikicin Ukraine. Mun fahimci tambayoyi da kuma damoyin da kuke da su kan wannan al'amarin, kuma a yayin ganawa ta yau lallai za mu yi bayani dalla-dalla a kai. kalaman na putin na zuwa ne a yayin da cikin 'yan kwanakin nan ukraine ta gaggauta sake kwato yankuna da dama a arewa maso gabashin kasar waɗanda rasha ta kwace a makonnin farko na wannan yaƙi wanda rasha ke ci gaba da kira ayyukan soji na musamman a halin da ake ciki kuma kwamitin gudanarwa na hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya amince da wani ƙudiri na buƙatar rasha ta kawo ƙarshen mamaye tashar nukiliyar zaporizhia da take yi a ƙasar ukraine a cewar wasu jami'an diflomasiyyar da suka halarci wata ganawa ta sirri jiya alhamis a vienna ƙudurin wanda kwamitin gudanarwa na hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ya yi ya yi kira ga rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen matakan da take ɗaukawa akan tashar nukiliyar zaporizhia da kuma waɗanda take ɗaukawa daga wurin da ma duk wata tashar nukiliya a Ukraine. Kwamitin mai mambobi 35 ya amince da ƙudurin da ƙuruƙu 26 sin biyu da kuma bakwai na ƙauracewa a cewar jami'an diflomasiyyar waɗanda suka ƙara da cewa Rasha da China sun kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. bangaren ilimin ƙasar afghanistan wanda ya samu kansa cikin rudamin siyasar jinsi da rashin tallafin ƙasashen waje na fuskantar yiwuwar durƙushewa kwata-kwata bisa ga wani gargaɗi daga cibiyoyin agaji ana buƙatar akalla dala biliyan ɗaya da rabi kowace shekara muddin ana so a ci gaba da tafi da makarantun gwamnati a biya albashi a kuma samar da sauran abubuwan bukata na sha'anin ilmantarwa to amma wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita ba za ta iya samar da wannan kuɗi da kanta ba ganin tana fama da takunkuman da aka ɗaƙaba mata a matakin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Taliban ta tsaye da kasafin kuɗinta kan dala biliyan biyu da digo shida a wannan shekarar, wanda tuni ma ya shiga fama da giɓin kusan dala miliyan ɗari biyar. To nan ba da jimawa ba Ibrahim Ka'almasi zai kara dawowa da karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin tsoffin shugabannin Najeriya sun yi ganawar sirri Amina yayin da tsohon shugaban kasa Gunnar Ebele Jonathan ya kai ziyara a birnin Mina fadar gwamnatin jihar. Mustapha Nasiru Batsari yana dauke da karin bayani. Tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya yi wata ganawa ta sirri da tsofaffin shugabannin kasar nan General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalamu Abubakar a birnin Mina. Ganawar dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban zaben shekara ta 2023 ke ƙara gabatowa a Najeriya. Ko yake dai tsofaffin shugabannin wato General Babangida da kuma General Abdulsalam ba su ce ma manema labarai komi ba akan wannan ganawa. To amma Dr. Goodluck Jonathan ya shaidawa manema labarai cewa ya zo mina ne domin gaisuwa ga tsofaffin shugabannin sannan ya yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga 'yan Najeriya da su zaɓi mutumin da Najeriyar ce a gabansa a lokacin babban zaben na shekarar baɗi mai zuwa kamar yadda ya ƙarin bayani. We all wish our country well, and especially for the young people. The elections are coming, you have to select the person you believe. Ya ce dukkaninmu muna yi ma ƙasarmu fatan alheri, musamman ma matasanmu. Zaɓe yana zuwa, kuma ya zama wajibi mu zaɓi wanda zai mana shugabanci na gari mutumin da Najeriya ce a gabansa ba wai bukatarsa ba kawai. To tuni dai masu sharhi akan lamuran siyasa suka fara fashin baki akan waɗannan kalamai na Goodluck Jonathan. Wanda jigo ne a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Malam Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikinsu. Magana ta gaskiya kamar yadda ya yi bayani kaga shi dai tsohon shugaba ne. Ana iya cewa ya taɓa ya ji yadda abu yake. Don yanzu magana ta gaskiya magana ta Allah shi ne muna neman shugaba ne wanda yake ƙasa tana gaban shi. Ba wanda zai hau ya ce ya raya kan ba. Mafi yawancin waɗanda suke siyasa suna ƙoƙarin mayar da tukuici ne ga wa'anda suka taya su neman jama'a. ba mm. ainihin jama'an ba gaba daya to kaga a matsayin shi na shugaba wanda yake ya rike ya gani kaga shi ma zai yi tunanin cewa in fa ya taɓa yin wannan kuskuren wannan dama ne na ya ba da shawara a gyara to kuma magana ta gaskiya shine kamar yadda ya faɗi din ni kai na ina goyon bayan shi najeriya tana buƙatan wanda zai fitar mata da kitse ne a wuta. A yanzu haka dai gidajen waɗannan tsofaffin shugabanni da ke saman tsaunin birnin Mina na ci gaba da samun ziyarar manya-manyan bakin 'yan siyasa da masu sharhin ke alakantawa da babban zaben na baɗi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasiru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da karashin labaran duniya. To Hanifa bangaren dokoki na kungiyar tarayyar Turai EU ya fitar da wani kundin shawara mai shafuka 60 ranar Laraba da zai haramta sayan kayan da aka yi ta wajen bautar da mutane. wanda wani mataki ne na hana kayan da aka yi ta aikin tilas shiga kasuwannin turai wannan doka da ake shawara a kai an wallafa ta ne shekara guda bayan da shugabar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta gabatar da ra'ayin hakan a babban jawabinta na shekara ta 2021 fitowa da wannan shawarar ya biyo bayan kafa wata doka da amurka ta yi mai suna dokar hana aikin tilas ga 'yan kabilar wiga uflpa a takaice wadda ta haramta sayan duk wani abin da aka yi ta aikin tilas daga yinjan wani yankin wiga da ke yammacin china a ƙarshe jiya alhamis wata kotu a yangon ƙasar myanmar ta yanke ma wata 'yar jaridar ƙasar hukuncin ɗaurin shekaru uku tare da aiki mai tsanani a wani mataki da wani lauya ya ce ta da kullun siyasa ne kawai. 'Yar jaridar mai suna tetteken Ken ta yi aiki a BBC an tsare ta a kurkukun Ensign tun bayan da aka ɗaure ta a watan Agustan shekara ta ɗaya. Wata kotu a Bahan Yangon ta samu 'yar jaridar da laifin tayar da zaune tsaye a ƙarƙashin tanajin doka sashi na 105 na kotun shari'ar laifuka ta Myanmar. gaida Ibrahim ka almasi Garba. A jihar Kaduna kuma gwamna Nasiru 'yan rufa'i ya gana da kungiyoyin 'yan kasuwa inda ya bayyana irin ayyukan tsaro da ake gudanarwa a jihar da ma kewaye. Ya kuma ce in dai jami'an tsaro za su ci gaba da shiga daji don farautar 'yan bindiga to kwanan nan za a kawo ƙarshen matsalar tsaro. Daga Kaduna, Isa Lawal Ikra na ɗauke da ƙarin bayani. gwamna nasiru ahmed rufayin jihar kaduna da ke jawabi ga kungiyar 'yan kasuwan jihar kaduna jiya alhamis a gidan gwamnati ya ce idan har jami'an tsaro za su ci gaba da kutsawa dazuzzuka don farautar 'yan bindiga to kwanan nan za a kawo ƙarshen matsalar tsaro abinda muka yi ta faɗa ma gwamnatin tarayya ta yi ta zo tana yi menene abi 'yan ta'addan nan a daina jira sai sun kama mutum wai a ce za a bi su tunda mun san inda suke ma ba mu sani ba aikin mu ne mu gano inda suke a bi su a kashe su kawai to wasu suna ce a yan aka je kashe su kila wasu an kama su kila a kashe su to wayannan ai sun yi shahada babu damuwa di yadda ka so di yadda ka gudun ma mutuwa sai ka mutu fa amma gara ka mutu a shahada da ka mutu a tsoro so ni a gani na tun lokacin ya fi shekara uku nake cewa a je a in ma da ni a ciki a hada amma dai mutane yan ta'addan nan san duk wanda ya wannan ta'addanci karshen shi za a kashe shi wallahi da abin nan ya kare to amma yanzu an fara kuma ina tabbatar muku da cewa in za ka tafi abuja ko wani kastoman ka zai zo da abuja ka ce ya hau motan shi ya bi ba wani matsala duk an kore su daga wurin ko birnin gwari yanzu ana bi yayi sauki hanyar abuja kuma akwai jirgin sama da ke bi akwai sojoji iri-iri akwai nsss a cikin farin kaya suna yawo a golf so babu matsala insha Allah kafin karshen shekarar nan wayannan abubuwa za su kare yanzu dai jami'an tsaron Najeriya sun fatattaki wasu 'yan bindiga da dama a wasu daga cikin dazukan jihar Kaduna sannan suka ceto wasu waɗanda aka sace tare da karɓo wasu makamai sai dai masana harkokin tsaro irin su manjoy hashin kwamitaya sun ce duk da yake aikin jami'an tsaron abin ayaba ne dole ne wasu su jingina shi da siyasa ganin yadda yakin neman zaɓe ke ƙara gangarowa yunkurowa da aka yi yanzu ake fatattaka wayannan 'yan bindiga kuma mu suke shiga dazuka suna bin su har zuwa su. tun asali dama shine abin da ya kamata kuma ko babu komai nasara ce ake samu amma dole ne masu sharhi su danganta shi da siyasa kasancewar a cikin wannan wata ta satumba da muke ciki 28 gare shi za a fara fita yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na ƙasa ko ba komi yanzu wayanda suke ganin a jam'iyyance jam'iyyar su ce ke mulki za su iya bugun kirji su ce ai an kuro kuma ana kokari sabanin inda ba a yi wannan kokarin ba duk inda suka je za a iya jifan su da magana kuma ba su da ansan da za su ba mutane kuma bisa wannan dalili ko ina yanzu za su iya shiga su yi yakin neman zaben su domin su kau da hankalin mutane tunanin su an mance da irin jan kafan da aka yi da irin bannan da aka yi da irin yadda aka raba yansu da matsugunan su ya kasance yanzu suna sansanin yan gudun hijira ko babu komi dai yunkurin da aka yi yana da kyau kuma a ci gaba da yin haka har Allah ya tabbatar mana da nasara wannan dai ba shine karan farko da gwamnan jihar Kaduna ke kiran jami'an tsaro su kutsa daji don kamo yan bindiga da kashe su ba sai dai kuma shi ne karan farko da gwamnan ya nuna gamsuwa game da matakin da jami'an tsaron ke daukan da ya ce idan aka ci gaba zai kawo karshen matsalar tsaro. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal kara da ya aiko mana da wannan rahoto a shirinmu na hantsi kuma za a ji wannan rahoto mun daɗe muna yin wannan taron kuma shi yasa a yau wannan najeriya ita ce ta ɗaya akan wajen noma shinkafa a dukkan nahiyar afirka ita ce ta hudu a duniya ita ce ta ɗaya a duniya a wajen harkan rogo ita ce ta ɗaya a wajen harkan doya da sauransu kamar haka to irin wa'annan zaman suke sawa da kuma haɗin kai tsakanin sauran ma'aikatu masana'antu na gwamnati da ma masu zaman kansu shi yake ƙara bunƙasa harkar noma. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama don sabon shirin manuniya. Manuniya. kuma yanzu ga wayannan makaman sun riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa muhammadu buhari tun da za a shiga maganar zabe mun tattauna akan irin harin da aka kai mabokin aikin mu a jihar anambra za a dauki mataki a kai miliyoyin wasu daga cikin yan majalisar da dattijan tare najeriya kenan jim kaɗan bayan tashi daga wani taron tattauna batutuwan tsaro shi kuwa tsohon shugaban inshorar lafiya a tare najeriya gaya wa duniya yake cewa mafi akasarin abubuwan da ke faruwa a najeriya fa shugaban kasa buharin bai san me ke faruwa ba ko da ko yan najeriya na ganin abun baro baro. To ai ni ba ni na ta da hankali ba. In tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah. Gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba. Game da maganar shirin shimfiɗa shimfiɗa shiga fagen zaɓe kuwa wani mai ta'alikin siyasa ne ya ce idan talakan Najeriya bai sauya salo ba to koma me ya faru shi ya jawo kanshi a wannan karo. Kowa ya kamata ya ji tsoron Allah mu san ina muka fito ina za mu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya. Shi kuwa shugaban wata jam'iyyar jam'iyyar adawa tare najeriya cewa ya yi duk da irin matakan da hukumar zaben tare najeriya ta ɗauka na magance muzuren murguɗin magudin zaɓe fa akwai wata matsala da yake ganin ya kamata 'yan najeriya su hararo yana da gaskiya da yake zai iya hana magudi a zaben da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala amma kuma wannan ma akwai illarsa waɗannan faso mun taɓa muka taɓa cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya ¡No! Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kuka ce yana kara samun tauraro. Shiri na tamanin da uku cikin jerin shirin manuniya idan aka ɗauko ƙididdiga daga lokacin da sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙirƙiro. Me yiwuwa ƙirƙirar kuma amma ta sauke sabon salon sassaƙe saiwar su kurkucewar tsaro ce ta sa 'yan masarjan tare Najeriya suka kira wani taro. Har ma mataimakin gagaraba da wani masarjan tare Najeriya da ya wakilci shugaban majalisar dattijan tare tarayyar Najeriya a wurin wannan taro sanata Aliyu Sabi Abdullahi na sanar da duniya cewa an samu ci gaba a ɓangaren tsaron a wannan karo. Bita aka zo yi na wancan mitin da aka yi da duk shugabannin rundunar sojoji chief of defense staff chief of army staff chief of air staff chief of naval staff ban gansu ba yanzu sun riga sun wuce mana kasa na neman tsaro ai ba wasa to distinguish wani bayanai suka yi muku ne domin muna ganin harkan rashin tsaron sai ƙara ta'azzara yi a a habba ke kuma ai gashi an tare abokin aikin to ai wannan guda daya ba shine ya nuna tazaranci ba mana ai adalci ma mutane yawan rayukan da aka rasa a a ai ai dakarun nan suna iya kokarin su kamata yin mu la'akari cewa da suwa suke wannan fafatukar akwai dan najeriya yanzu ga wanda zai iya hito kai tsaye ya ce ya san inda mutanen nan suke zaune in har ya ce ya sani to shi ma yana cikin su yakin sunkuru ake yi kuma yanzu ga wayannan makaman sun riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa muhammadu buhari a shirye suke da sabon makamai da suka samu da sauran abubuwa da suka samu su shiga su iya kokarin su kuma ni mai magana sanato aliyu sabi abdullahi mutanen yankina sun tabbatar mini cewa lallai an samu eh, soyi daga yanayin da suke ciki a da. Shi ma dai shugaban kwamitin da ke kula da harkokin 'yan sanda na Masar Jantare Tare Nigeria sanata Halir Dauda Jika na jihar Bauchi jirge jawabin jawo hankalin 'yan ƙasa kan taron da ya ce dole ne a tattauna maganar tsaro tun daga zaɓe nan ya gangaro. Tunda muna shirye-shiryen shiga lokacin zaɓe a ƙasar nan so dole mu ji a ci gaban da aka samu. Me ya ci gaban da suka bayyana maka cewa an samu? An nasa samu rage-ragen hare-hare da garkuwa da mutane da ake yi musamman a nan arewa ta yamma da kuma arewa maso gabas insha Allah muna sa ran nan ba da dadewa ba za a sake samun ci gaba me ke faruwa da kayan tsaro da aka sassaya da ba a amfani da su to ai kamar yadda na gaya miki duk wani mai ruwa da tsaki a cikin harkan yana cikin wannan zauren taro da aka yi wanda san cewa abubuwan harkan tsaro ba dukkan abun da aka tattauna bane zan zo in faɗe su a fili kullum aka tuntube ku sai ku ce ba a maganar tsaro a fili wallahi ba tunda za a shiga maganar zabe mun tattauna akan irin harin da aka kai ma abokin aikin mu a jihar Anambra za a ɗauki mataki a kai wanda sun tabbatar musu cewa ba za su iya hana gwamnati ta gudanar da harkokinta ba. Mai sauraro ko ka tuna harkallar hayyakewa junan da aka dinga samu a lokacin farfesa Usman Yusuf na shugaban hukumar inshorar lafiyar da aka ce ya karta layi ne akan cewa babu wanda ya isa ya ci koda taro? Shirin manuniya ya nemi jin ta bakin tsohon shugaban hukumar inshorar lafiyar farfesa Usman Yusuf akan rikicin da aka yi a wancan lokaci tsakanin shi da ministan da wasu ke ganin kamar da hannun shi ya bambaro. A ni gaskiya wallahi zan mashi abin da ni ban taba ganin shi ba kafin ya bani wannan aiki. Saboda haka wai ba ya kawo ni bane bani dan kazan ni dai ban taba ganin shi ba. To amma wai kai sunanka? Ni wanda gaba kuma ba nan nike ba. Kuma ban roki kowa ya bani wannan aiki ba. Ni da na san ma wannan aiki <laughs> haka yake. Ni zai kai ni ma asa. Ni na je yi wannan aiki. Na gaba da gaske suke ba. ka gane ana ya kata eh to ai abin da ya sa mutane a lokacin sun dinga mamakin cewa ya za a ce kai kana aiki a wata hukuma amma ka tayawa da ministan ka hankali wanda ake ganin wani bakon abu ne to ai ni ba ni na ta da mashi da hankali ba in tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah ne kawo ni ba na zo bane wani tara kuɗi ko in gida gida ko in bai ban bukata wannan alhamdulillah wato kana cikin gwamnati ba ka iya magana to Allah ya mani wannan abin nan cewa ya fidda ni daga wannan kazanta wanda shi yasa zan zan iya magana saboda wannan hukuma da nake ciki kuɗin da ke wurin tafi yawancin jihohi abinda kawai ake so a yi sata hujjojin da ka fito da su na farkon nan an ce sun girgiza shugaban kasa muhammadu buhari shi yasa ya goya maka baya minista yana gefe wallahi da gaskiya magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba gaskiya ban gane ba <laughs> to nhis kai kalilan ce cikin duk matsalolin da ke kan shugaban kasa game da maganar zaben shekara mai zuwa kuwa ɗaya daga cikin masu talikin abubuwan da kan kai komo malam umar ya yaya zariyan da aka sani na gwandi ne ya jawo hankalin talakawan da ya ce su yi hankali da 'yan siyasan da kwanan nan za su ga sun fara bin su kwararo kwararo talakawa da kansu a su da wukan yanka su ne suke da faɗa aji duk wanda kuke gani manyan nan suna da cika da batsewa sun taba kaza sun taba kaza su ne tsofaffin kaza da kaza ku kyale su ba ka samun mutum ɗaya daga cikin su zuwa uku hudu biyar wanda za su fito su jefa maka ƙura ranar zaɓe so mu dai talakawan yan uwana su ne waɗanda suke da alhakin da taminin wa zai zama shugabansu a matakin shugabancin kasa gwamnoni sanatoci da ainihin yan majalisar wakilai da sauran mukamai kowa ya kamata ya ji tsoron Allah mu san ina muka fito ina za mu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya. Umar da a arewan nan an san mu da siyasa ba da gaba ba. To waya aka yi muka tsinci kanmu ne a siyasar gaba a yanzu. Kamar yadda na faɗa miki shine yanzu dukkanmu ya kamata mu zamo masu hankali masu la'akari da abin da ya faru shekaran jiya da jiya da me yau ke ciki sannan kuma a ɗaura ɗamaran abin da ake sa ran ya faru gobe. Game da alkawarin toshe ramin rungumo rigimar runto da rimba-rimba a lokacin zaben da hukumar zaɓe ta yi wa 'yan Najeriya kowa shugaban jam'iyyar adawa ta SDP Alhaji Shehu Musa Gabam ne ya ce shi har yanzu akwai wani abu da yake tsoro. Ita biba za ta ɗauki yatsarka ko kuma ta ɗau hoton fuskanka. ya tabbata cewa an maka accreditation a turanci wanda zaka je kai zabe sannan in ba a maka wannan tantancewa ko ta yatsarka ko ta fuskarka ba za ka iya zabe ba sannan doka ta ce mutukar wa'yanda aka musu wannan tantancewa a wannan polling unit din in zaben da ya fito ya fi yawan wa'anda aka tantance su wannan zaben ya zama rushashe a cikin tsarin doka da ake ciki so wannan zai iya hana magudi na biyu ya kashe sace akwatin zaɓe na uku ya kashe dongola ƙuri'a ka je kawai ka samu fefa ka dongola ka dongola wannan duk ya wuce so yana da gaskiya da yace zai iya hana magudi a zaben da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala amma kuma wannan ma akwai illarsa domin in ba an yi kokari an hana sayan Kuri'a ba a najeriya to duk abin da suke zai zama aikin banza waɗanda suke da zuciya mara kyau na damfara za su yi amfani da dukiyansu su tabbatar da cewa sun samu agent wanda za su ba kuɗi saboda haka duk wanda zai zo zai yi zaɓe za su tabbatar da cewa sun san yadda suka yi suka ɗan bashi kuɗi ya zaɓe su yadda suke so babban matsalan dole su tabbatar da cewa sun kawo dokokin da ba za su bari a sayi zaɓe ba. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana musamman ma dai ganin ga zaɓe nan ya gangaro. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki biyu da da hamsin biyar ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin ikon su yi sallamar sakin kuɗin da suke ganin sun dafe domin dama kujeru ne da ake kallon su a matsayin na aro. Kuma a madadin dukkanin wa'anda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi dalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan bambaro ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya To madalla a gaishe da isa lawal ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar juma'a Allah alaikum rahmatullah suna na Bello Dahiru ni ne limani na Central Mosque a nan Akwa ibon Takin kudubar mu mu ji tsoron Allah mu ji tsoron wutar jahannama ko kuma mu ji tsoron wuta jimla. Domin Allah ya yi takidin gidaje guda biyu da gidan aljanna da gidan wuta. idan ka aikata alkhairi za a yi masa khayya da aljanna in ka aikata mummuna za a yi masa khayya da wuta wutan nan da ake ta wuta ce wadda Allah ya sanya mutane da duwatsu suka zama su ne abincin wutar kamar yadda yake faɗa alƙur'ani wa ammal duna fa khanu li jahannama hadaba yace ku sani cewa ita fa haƙiƙa wato wannan suke ainihin wawaye ko mujrimai to suna kasancewa wato kirare ne na wuta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ake cewa ita yankin wuta ma'ana na nan gidan duniya to an kasa wutar jahannama gida saba'in ne aka ɗauko wuta kashi ɗaya a kawo mana nan shi ma ba bamu shi direct ba sai da aka sa shi a kogi guda biyu aka wanke su sannan aka bamu su in ba dan haka ba ba za mu yi amfani da su ba sai da haka annabi ya ce mu ji tsoron wuta sannan an samu hadisi daga abbas ya ce ya ji ki sa soke cewa ku riga ya riga daga ayyukan mu yana mana kasheji da wuta yana mana kasheji da wuta har da fada ka so uku ya ce shi din nan zai tafi ya bar mu kuma zai je ya tsaya wato a tafki na alkausara wannan duk ya zo sha wannan ruwa ya samu babban rabo wannan yana mana nuni da cewa ba Allah mu tsaya akan abin da annabi Muhammad ya zo mana da shi kasancewa kuma ku bar wato ta'addanci ya shafi kowane abu ko ta'addanci na kisa ko ta'addanci ta'addanci da ketar abin da Allah ce ka bari ka je kai kuma ka aikata irin su karya zina da sauransu makamantan irin waɗannan da cin naman mutane da ha'inci sai da aka mu ji tsoron Allah mu sani duk abin da muke yi wallahi za a tambaye mu kuma duk abin da muke yi za mu samu sakamakon sa ko dai kankani ne alkhairi ko kuma kankani ne sharri duk sai mun samu da abubuwa sadaka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu da abin da muka faɗa na gaskiya wanda yake kuma ba ka muna addu'a Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana mu. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wannan kasa mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah Masha Allah yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da labarai a takaice. To Hanifa shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da wasu tambayoyi da damoyi game da matakan soji da Rasha ke daukawa a Ukraine. to amma za a yi bayani dalla-dalla a ganawarsu ta uzbekistan a hukumance china ta ɗau matsayin ba ruwana amma mai ukraine da rasha ta kwashe watanni bakwai tana yi duk da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen china ke shimfiɗa aka yi shine ƙasashe su mutunta kan iyakokin juna To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da ƙarfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Jona Kamen ni Hanifa Kabir Isa da na shirya eh, na gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asala.